A yayin taron laccar da aka gudanar a harabar kwalejin ta Excel, an kalubalanci musulmi su rinka nuna halaye na gari abin koyi a kalamansu da ayyukansu da kuma mu'amalarsu ta yau da kullum. Domin kawar da gurguwar fahimtar da ma'abuta wasu addinai a sassan duniya ke yi wa musulunci. Ustaz Abdullahi Musa da ake lakabi da Pen Abdul shi ne gabatar da makala a wurin lakcar. Abu na farko ma mutum ya samu ilimin menene ake nufi da musulunci har ilimin ta kai shi ga fahimtar wa ake cewa musulmi. To idan ya gane mecece siffar musulmi kaga sai in ya siffantu da wannan sai a kira shi musulmi. Musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya kyautata mu'amalarsa da Allah marukakin sarki. Dole sai mutum ya tabbatar da tauhidi kuma ya guje wa shirka da ma'abutan shirka. Mataki na uku kuma shine sai mutum ya kyautata mu'amalarsa da kansa shi kankin kansa me zai yi na ya kyautata wa kansa game da ayyukan alkhairi da kuma ya siffantu da ɗabi'u na nagartaccen mutum to daga nan kuma shi ne kuma mu'amalarsa da kuma iyalansa to daga kuma na ƙarshe shi ne ya kuma zai yi mu'amalarsa da kuma al'umman da yake cikin su to idan mutum ya siffantu da waɗannan ɗabi'un a waɗannan matakin gabaki ɗaya to ya zama cikakken musulmi. Farfesa Nura Muhammad Sani mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa ya ce la'akari da cewa baya ga koyar da ilimi zalla alhakin tarbiyyar ɗalibai ya rataya a wuyan malamai ya sanya hukumar gudanarwa ta jami'ar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ɗalibai kan shirya tarukan lakca akan al'amuran addini da na yau da kullum. Akwai ƙungiya ta Muslim Student Society of Nigeria ana haɗa irin wannan lakca a jami'o'i mu domin a faɗakar da ɗalibai da malamai da iyaye ana gaita da sauran al'umma gari domin ɗa'anci na kowa ne su dole a haɗa ƙarfi da ƙarfi a dinga faɗakar da jama'a domin a sami ingantaccen al'umma domin matasa su ne ƙashin bayan al'umma idan aka yi ba su tarbiyya ta gari insha Allah za mu bacci idanunmu a rufe. Sai dai Ustaz Abdullahi Musa ya ce akwai bukatar musulmi ma'abuta kafar sada zumunci ta zamani su ƙara ƙaimi wajen fahimtar da duniya hakikanin musulunci a aikace. kafa ce da ke ba musulmai dama su baje kolan su me ake nufi da musulunci da kuma me ya kamata musulmi ya siffantu da to kaga daga nan wanda ya tsinci abin da ake tallatawa na musulunci kaga sai ya amfana saboda haka muna kira ne ga musulmai su yi amfani da wannan damar na kafofin nan da Allah madaukaki sarki sa muka samu yanzu nan su wakilci musulunci a nan dangane da haka ne na tuntuɓe guda cikin masu faɗa a ji a kafar sada zumunci ta zamani wadda ake yi wa lakabi da social media influencers a turanci wato Dr. Musa Abdullahi Sufi to gaskiya dai a ɗaiɗaiku da muke gudanar da al'amuran nan sai a kwana-kwanan nan da aka fito da northern influencers an haɗa mutane iri daban-daban wanda ake ganin influencers ne a manufar ita ce ta farko dai a kalli arewa misali ya za a kalli matsalolin arewa da maganin su da sauransu to wani ina ganin mataki ne na farko da aka hau mataki na biyu dama maganar da muka yi shine ɗaya daga cikin shawarar da na ma bayar aka yi shine ya kamata komai za mu rika kallon shi da idan mu Na misali yan arewa musulmi komai za mu rika kallon shi ta wannan sigar wurin fahimtar wurin nemo masa Solution da sauransu. Kamar sauran sassan duniya, miliyoyin 'yan Najeriya ne ke amfani da kafar WhatsApp da Facebook da Twitter da TikTok da sauransu wajen karɓa ko isar da saƙonni a dare da rana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.